والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد har yanzu cikin wannan bari da malam ya kawo na cewa zunubai suna haifar da cututtuka a zuciya kamar yadda guba take cutar da gangan jiki na ɗan adam kuma ya kawo hadisai da yawa inda yake wasu daga cikin hadisan da yawa su suna da rauni amma cikin wato jan hankali da tsoratarwa wasu malamai ba su da kawo a kan waɗannan hadisan ah, cikin hadisan da ya kawo wanda muka tsaya a kansa shine ya ce wa fi jami'i tirmidhi min hadithi abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yakhruju akhiru zamani qaumun yaqtaluna ad-dunya bid-din ويلبسون للناس al الضأن من اللين ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله عز وجل أبي يغفرون وعلي يجترئون فبي حلفت لأبعثن أولئك فتنة تدأ الحليم فيها حيرانا فوقما حيرانا wannan hadisin ya zo cikin sunan tirmizi duk da yana da rauni shi ma hadisan mafi yawancinsu suna da rauni ya ce abu hudar radiyallahu anhu ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙarshen zamani wasu mutane za su fito ma'ana za a samu wasu mutane wanda suke wato cin suke amfani da addini don samun duniya kuma suna sanya ma tufafi mutane tufafi ma'ana tufafin da suke sakawa kai ka ce tufafinsu saboda santsinsa da kuma taushinsa kamar fata ce ta awaki mana mu'amalarsu da mutane mu'amala ce wacce take mai taushi harshensu in suka yi magana ya fi zaƙin zuma amma zukatansu zukata ne na kuraye mana abinda da yake harshensu ba shi yake cikin zukatansu ba Allah maɗaukakin sarki ya ce yanzu waɗannan suna amfani da ni ne ma'ana da suna Allah maɗaukakin sarki suke ruɗan mutane kuma ni suke yi ma ma'ana ganganci da kasada to Allah ya ce to na yi rantsuwa da buwayata lallai waɗannan zan aiko musu da wata fitina mai girma wannan fitina za ta zo mai girman gaske wanda wanda yake ma mai kamewa mai nutsuwa sai ya zama ya mauce daga wannan fitina saboda mummuna abin da <clears throat> suke aikatawa wannan hadisi yana daga cikin hadisan da mala ya kawo amma suna da suna da rauni hadisan gani ko sai dai an duba ma'anar abin da hadisin ya kunsa yana nuna cewa ya kunshi wato akwai razanarwa a ciki hadisin akwai razanarwa a ciki amma dai sanadin hadisin gaskiya yana da rauni sosai yana da rauni sosai wasu malaman ma sun soki wasu daga ci wanda suka rawaito hadisin sun tuhume shi da ma'ana sanya hadisai na ƙarya da haka inda hadisin ya inganta ma'anar shi ma'ana ce mai ƙarfi A musamman yana jan hankali ne akan mutum ya dinga faɗan abin da bai kudircewa a zuciyarsa Allah ya ja hankali akan wannan ke cewa ta an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab hakan ya ayyu halladina amanu lima taquluna ma la taf'alun abura makkan inda Allah an taqulu ma la taf'alun inda an takaita da waɗannan ayoyi din sun isa su biya bukatar abin da ake nema a wannan babu ana da abin da mutum zai faɗa ya zama zuciya shi haka take daidai da abin da harshen shi yake faɗa ya sake kawo hadisin ibnu abi dunya mafi yawancin hadisan da ya rawaito daga littafin ibnu abi dunya masu rauni ne ce daga hadisin ja'far ibnu muhammad daga babansa daga kakansa kada yace kala aliyun cewa aliyu radiyallahu anhu ya ce wannan zai zama kenan hadisi ne mawqufi in ya inganta gane ko zai zama hadisi ne mawquf in ya inganta cewa ya ati ala nasi zamanun la yabqa min al islami illa ismuhu wani zamani zai riski mutane yanda ba abin da yake raguwa na musulunci in ba suna ba mana sunan addini ne kawai akwai wani abu musulunci amma duk wani abu na karantarwa addini mutane sai rabu da shi Allah kariya ya nuna mana wannan wala min alqur'ani illa rasul haka na alqur'ani ba a samun komai da zai rage illa kawai rubutunsa mana abin da ya kunsa na hukunce-hukunce na umarni da hani duka ba a aikatawa masajiduhum yawma idin amiratun wa hiya kharabun min al-huda zaka ga masallatansu a wannan lokacin gashi nan masallatai a cike amma kuma babu shari'a a cikin su ulama'uhum sharrun man tahta adini sama malamai a wannan lokaci su suka fi kowa barna a doron ƙasa yace minhum kharajatil fitna wa fihim ta'u fitintunu daga wajen wannan malaman za su fito kuma gare su za su koma wannan hadisin shi ma yana da rauni gane kuma biyancin hadisan hadisai ne na tsoratar amma dai suna da rauni shi kuma mala abin da yasa ake kawo su saboda akwai waɗanda suka tafi akan cewa hadisi ko da yana da rauni inda wajen jan hankali ne da tsoratarwa ba laifi ana iya kawo shi wa zakara min hadisi simak ibn harb an abd ibn abdullah ibn mas'ud an abihi qala idza zahara ad-dunya zahara zina wa riba fi qaryatin adina Allahu azza wa jalla bi halakiha cewa Ah, abdullahi dan mas'ud ya ce wannan sa ce mawqufiya daga zancensa ke cewa <clears throat> wato idan zina ta yadu a cikin mutane hakanan da ta'amuli da riba suka yi yawa a cikin mutane a wata alƙarya daga cikin alƙaryu to Allah madaukakin sarki yana mai izinin halakar da wannan al'umma da al'ummar da wannan abubuwan suka ma'ana tabbata a cikinta suka yadu to wannan yana nuna cewa wannan al'ummar al'umma ce da za ta halaka Wafi fi marasilil hasan cikin marasil in an ce marasilil hasan shine al-hasan al-basri irin hadisan da yake dangantawa cewa annabi ya faɗa shi ma'ana bai ji daga annabi kai tsaye ba amma ya riski wasu sahabbai to lokaci kan ce annabi ya ce wannan mursal kuma hadisi mursal a wajen malamai yana da rauni ba a cikin hadisai masu inganci saboda tsanin da yake tsakanin shi da manzala sallallahu alaihi wasallam babu haka kawai tabi'i ba zai zo ya ce annabi ya ce kaza ba inda sahabi ne ya ce annabi ya ce kaza wannan baka da kokonto ko to amma tabi'i ne bai zo zamanin annabi ba sai ya ce annabi ya ce to kaga yana bukatan a san daga ina ya ji wannan magana inda ya riske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan ya zama sahabi to amma ya faɗa ne kawai shi yasa yawanci abinda Hassan al-Basri ake rawaitowa daga gare shi maganganunsa idan shi ya faɗa a irin maganganunsa na ijtihadi wannan magana ce ta ilimi ta bincike amma in ya dangata ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai an tabbatar da ingancin wannan hadisi idan ya inganta shikenan sai a yi riko da shi a yi aiki da shi idan bai inganta ba shikenan sai a ajiye shi ya zama mursal har sai an samu ya inganta ta wata hanya daban ba ta hanyar shi ba to daga ci abin da ya rawaito ma'ana kamar ya danganta shi kenan ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan azhara an-nasu al-ilma wa dayya'u al duk lokacin da mutane suka fito da ilimi suka yaya tashi, amma aiki da ilimin babu kamar yadda muke gani a irin wannan lokaci ta masu ilimin suna da yawa amma masu aikin kaɗan ne yawanci wanda za su karantar da ku malaman karantarwa ce amma an zo aiki tsuransa sai ka babu shi ana samun wannan a cikin al'umma wata habu wa wata bagado bil'udobi a harshen su ka ga suna son juna amma a zukatansu suna kyamar juna kaga wannan sifa ce ta kaman munafurci wa taqaba'ul arham kuma suka yanke zumuncin da ke tsakaninsu. su la'anahumullahu azza wa jalla inda zalika a yayin nan sai Allah ya la'ance su ma'ana ya nisantar da su daga rahamas fa asammahum sai Allah ya toshe kunnuwansu ba sa ganin gaskiya ba sa jin gaskiya wa a'ma absarahum Allah ya shafe musu ganin su ma'ana Allah ya shafe musu basirarsu wannan mursal ne kamar yadda ya gabata kuma yana da rauni inda mursal in gane ko amma dai ma'anonin dai kamar ana razanarwa ne akan saba ma harshe ya saba ma abin da ke zuciya take ci ko kuma zance ya saba ma aiki ya za kamar yadda na ambaci waɗannan ayoyin guda biyu kaɗai da za mu riƙe su sun ishe mu Allah ya ce ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun haka nan inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula za a tambayi mutane akan komai kar mutum ya dauka ya faɗi zance da bakinsa ya wuce kenan Allah zai tsayar da shi zai tambaye shi akan abin da ya faɗa abin da muka faɗa din nan ko muke furta shi a harshen mu shin haka yake a cikin zuciyarmu in muna ganin mu koye ma mutane to shi Allah madaukakin sarki ba abin da yake buyan masa domin shi ya halice mu saboda aka koda mu koye ma mutane a wajen Allah madaukakin sarki bai buya domin za a zo ranar tashin alkiyama yau matubular sarai ranar da za a fito da abin da suke cikin zukata abin da mutane suke koyewa za a bayyana shi وفي سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حديثنا عبد الله نا عمر رضي الله عنه واتو shi ma yana da rauni yana cewa ni ne na kasance ɗaya daga cikin mutanen goma na farko da suka ba da gaskiya da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wanda suka yi hijira yace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskance mu da fuskar shi ya mana magana yace ya ma'asharal muhajirin ya ku dokacin wanda suka yi hijira yace khamsu Fisali ga wasu abubuwa guda biyar ya ce uru billahi an tudliku hunna ina neman muku tsarin Allah kar su same ku ma'ana kar ku riski wannan lokacin lokacin da za a samu abubuwa guda biyar ce ma zaharatil fahishatu fi qaumin hatta a'lanu biha illam tullu illa tulu bit tawa'ini wal awja' allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw ke cewa babu al'umma ko wasu mutane da alfasha shine zinace-zinace za su yawaita a cikinsu har su yaya ta face Allah ya jarabe su da yawan bala'o'i na yunwa da kuma cututtuka wanda babu su a al'ummomin da suka gabata wannan ka duba za ka ga ma'anar akai yanzu irin su cutar hiv din nan yaushe suka yawaita lokacin da barna ta yi yawa lokacin da zinace-zinace suka yi yawa rashin amana ya yawa tsakanin ma'aurata mana mutum zai ci amanar matarsa ita ma za ta ci amanar mai gidanta to kaga dole cututtuka za su yawa dole za a shiga cikin bala'o'i waɗanda suke na musiba na talauci da wahala da gurɓacewar tarbiyya don wannan duk shi yake kawo wannan shi yake haifar da wannan Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk abin da ya same ku na musiba abin da kuka aikata da hannuwanku ce, wala naqasa qaumun fil mikyal wal mizan illa tulu wa shiddatil mu'na wa jawru sultan kuma babu wasu mutane da za su dinga tauye ma'auni ko abin gwada nauyin kayan ciniki face sai Allah ya jarabe su da hari shine as da kuma nauyin tsawainiya mutum ya zo ya ga abin da zai iya ɗaukan tsawainiya gidan shi ya gagare shi da kuma zaluncin shugabanni ana tun da ko a ƙasa kun zalunci kawunanku to Allah zai fito da shugabanni daga cikinku da za su gallaza muku wa ma mana a ƙaunin zakat ko ma mana qaumun zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama kuma ba wasu mutane da za su kifitar da zakar dukiyarsu face Allah ya hana musu ruwa daga sama falaula albahaimu lam yumtaru in ba dan dabbobi ba da Allah yake jin kan mutane ta hanyar wasu dabbobi din cewa ba za a saukar musu da ruwa ba wannan ya tabbata cikin wani hadisi na annabi Sulaiman dan dawo wata rana ya fita da mutane ana tsananin fari ya tafi zai je addu'a ta istisqa ta neman roƙon ruwa ya fita da mutane da aljanu da komai za a fita addu'a yana kan hanya sai ya ce ku koma an amsa addu'an wasu Allah ya hore masa sanin abin da dabbobi suke faɗa har da ƙwari a hanya ne ga wata tururuwa ta yi rigingine ta ɗaga ƙafafuwanta da hannayenta ce to wannan addu'a take na roƙon ruwa don haka Allah ya amsa addu'a ta wasu don haka ku koma wani ke nuna kaga kila waɗannan dabbobi da ake gani dabbobi ne cikinsu akwai waɗanda ma'ana za su koma ga Allah suna roƙon Allah maɗaukakin sarki da Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi babu wani abu face sai yana tsarkake Allah yana tasbihi yana ambatan Allah dan haka yace in ba dan dabbobi ba da ba za a saukar muku da ruwa ba haka nan wala khafara qaumun in ahada illa sallallahu alaihim aduwa min gairi ba wasu mutane da za su dinga warware alƙaura suna cin amana na alƙawari face Allah ya daura musu makiyinsu a kansu in ka duba haka ne duk lokacin da mutane za su dinga alkawari suna warwarewa mana sai Allah ya dauro musu da makiyansu su zama su ne a kansu mana cin amana a tsakaninsu amana ta al'umma amana ta wato addini duk ana samun irin wannan za ga wani lokaci daga lokuta sai ka samu musulmi daga cikin musulmi shi zai ci amanar musulmi ya je kai sirrin musulmi zuwa wajen kafirai to kaga kafirin kuma zai samu nasara a kan wannan ba komai bane yake gadar da haka illa cin amana saboda haka duk wanda za su ci amanar alkawari Allah madaukakin sarki yana daura musu makiyansu su zama sun hau kansu fa akhadhu ba'd ma fi aydihim har sai sun kwace wani abu da ke hannuwansu وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم kuma babu yanda wasu mutane za su ƙi hukunci malamansu da shugabanninsu za su ƙi hukunci da abin da Allah ya saukar a littafinsa face sai Allah ya sanya gabarsu a tsakankaninsu a duk zanda za a ce ga hukuncin Allah a ƙi aiki da shi to gaba za ta shiga tsakanin mutane da tsanani wannan hadisin Ibn majani ne ya rawaito shi ma'ana cikin sunan ɗinsa tunda yake yana da rauni amma wasu ma'anonin shi ma'ana ne wanda ya inganta ta wasu abubuwa da ba قال وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن مروه عن سالم بن ابي الجعد عن ابي عبيده ابن عبد الله بن مسعود daga abu ubaida wannan ba abu ubaida ibn al abu ubaida dan abdullah dan mas'ud kuma shine illa a wannan sanadin dan bai ji daga babansa ba sauran 'ya'yan nashi sun ji amma shi bai ji daga babansa ba saboda yana cikin ƙananan 'ya'yansa sai ya rawaito hadisi kuma baban shi ya ce kaza baban ya rasu yana ƙarami ba inda za a yace ya rawaito hadisi daga baba yana ɗan ƙarami ila bai wuce shekara biyu zuwa uku ba to ya ce mahaifinsa abdullahi dan mas'ud ya kawo hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna man kana qablakum al'ummomin da suka gabace ku sun kasance idza amila amilu fihim bil khati'ati ja'ahu an-nahi ta'dira cewa idan mutum ya aikata kuskure daga cikin masu gargadi malamai masu nasiha zai zo masa ya zo yana mai masa wa'azi yana gargadin sa cewa abinda kai kai kuskure amma fa idza kana al-gadi jalasa huwa wa kala huwa sharaba idan gari ya waye kuma ya san ya aikata wannan laifin bai hana ya je zauna da shi su ci abinci su sha abin sha kuma su yi cuɗanya duk da yana gani yana laifi mutum ne ya san wani mai shan giya ne bai iya hana shi zai yi cuɗanya da shi ya yi ta'amuli da shi wannan hadisin ya zo cikin fadan Allah madaukakin sarki cewa lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam zalika bima a wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa ba sa hani akan mummunan abu mutum ne zai ga wani ya aikata barna ya san barnar ya aikata amma bai bai iya masa tsawa an jima kuma zai zauna da shi za su ci abinci su yi cuɗanya kamar ba shi ya yi komai ba sai zama ba sa umarni da kyakkyawa Allah ya ce kanu la hauna an munkarin fa'alu duk mummuna abin da suka aikata ba sa hana a cikin banu Isra'ila ne aka samu sun kashe annabawa 70 wayewan gari kafin rana ta fadi kuma da rana ta kai tsaka suka ci gaba da harkokinsu na kasuwa ba wanda ya ce musu komai ba wani malami da musu wa'azi ce abin da kuka yi ba daidai bane annabawa Allah saba'in suka kashe kuma da ranar suka je suka ci gaba da harkokinsu na duniya kamar ma ba a yi wani abu ba to su ba sa umarni da kyakkyawa ba sa hani a kan mummuna wannan shi ne bambancinsu da wannan al'ummar Allah ya ce a kan wannan al'ummar kuntum khaira ummati ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wannan siffa ce daga cikin siffofin al'ummar nan shine malaman wannan al'ummar ya'muruna bil ma'ruf duk inda suka ga abu wanda yake kyakkyawa ne an bari suna karantar da mutane cewa ku yi kaza mai kyau wa yanhauna 'anil munkar kuma suna hani akan abin da yake mummuna ne za su hana to duk inda aka samu malamai sun tashi ba sa umarni da kyakkyawa ba sa hani akan mummuna to ai barna ta shigo kenan za su ga abu mummuna ba za su hana ba za su ga kyakkyawa ba za su ce a yi ba to nan barna ta shigo kenan yace to fa idza kana al-gadi jalasa wa wakala huwa sharabahu ka annahu lam yarahu ala qati'atin bil ams kai ka ce bai ganshi je yana aikata sako ba sai yazo ya sake da shi kuma falamma ra'a Allahu azza wa jalla minhum daraba bi qulubi ba'dihim ala ba'd lokacin da Allah madaukakin sarki ma'ana ya ga haka a cikin su abin ya auku a cikin su sun kai wannan mataki na ba sa umarni ba sa hani baraba bi qulubi ba'dihim ala ba'd sai Allah ya jefa sabani a tsakaninsu sai ya zama suna sabani a tsakaninsu sun mala'anahum sannan Allah ya la'ance su akan harshen annabawansa annabi Dauda da annabi Isa dan Maryam Allah ya ce lu'inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam saboda ba sa hani akan abin da yake mummuna ne sun san cewa annabi isa annabin Allah ne amma kuma ba abin da ba ta gaya masa sun ce shi ɗan zina ne kuma a gabansa suka faɗa dan sun ce ma mahaifiyarsa yake yar uwar harun ai ubanki ba mutumin banza ba ne. babaki kuma ba mai zaman kanta ba ce, me suke nufi suna nufin abin da ta zo da shi ba halattacce ne kuma ba wanda ya hana su annabin Allah ne to kaga wannan yana nuna halin da suka kai na barna da haka ba sa hani akan mummuna sannan kuma ba sa umarni da kyakkyawa yanzu ba akwai kiristoci da yawa ba masu yawa suna ba addinin annabi isa ka taba ji an yi wa'azin coci a daina zina ko a daina shan giya ko a daina sa kananan kaya ba ka taba jin an yi wannan wa'azin ba kullum wa'azi shine za a ma addu'a yadda zaka samu haukaka yadda zaka fi karfin shaitan amma ga ɓarna nan da kidin sa al'umman da aka fi sanin cewa su suka fi barna shan giya zina ba musulmi bane mabiya sauran addinai su ne giya ta yawaita a cikin su me yasa malaman su ba su hana su sha ba inda aka ce a sha giya a cikin addini babu shi annabi isa bai sha giya kuma bai sha haka nan annabawansu annabi Dawud Sulaiman ba su sha giya ba kuma ba sa sha kuma ba su yi zina ba kuma ba sa yi amma ba za ka taɓa jin limamansu sun fito sun hana su wani ko suna hana su ka taɓa jin an yi wani wa'azi a kan cewa za a hana shan giya a cikin coci ba a yi la'ayi tana nahon ba sa hani a kan abu mummuna ban za su ce sai dai mutum zai sha ya sha yadda ba za ka bugar da shi bai sha a giya ko wani giya da ba za ta bugar da mutum ba ai shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ah, ma ma askara qaliluhu fa kathiruhu haram duk abinda ma'ana da yawan shi zai bugar to kadan din shi haram in dai mutum zai sha da yawa ya bugar da shi to kadan din shi ma an haram kar ma mutum ya fara to su ba haka bane ba mamaki ma ka je gidan fasto ka samu giya cikin cikin sa yana sha shi kuma suna lalata suna barna suna zinace zinace ko jiya ko shekarar jiya sun yi babban zama a fadan fafaroma a italiya jiya jiya akan abubuwan da ake na cin zarafin yara da mata na zinace-zinace a cikin cocina jiya an yi zama an kuna bibiyan abubuwan da yake faruwa na labarai jiya jiya a nan fadar jefa a akan wasu da suke cin zarafin 'ya'ya ƙananan yara da kuma mata-mata wanda suke zama a coci cewa ba sa aure in ka fara jin labaruka na barna da ake aikatawa ma ba za ka ce wajen addini ba to me yasa ba sa hana su to wannan shine ba sa hana su to sai Allah ya la'ance su a harshen su. saboda wannan abin da suke to kaga wannan al'ummar kuwa bai kamata ta zamanto haka ce zalika bima asau wannan la'anar ta biyo bayan abin da suke yi na saban Allah ne wa kanu ya'taduna kuma suna wuce iyakar Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallabi nafsu muhammadin biyadi ina rantsuwa da wanda ran muhammad take hannunsa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rantsuwa da Allah ana rantsuwa ne domin a karfafa ma mutum zance amma manzo sallallahu alaihi wasallam ko da bai rantsuwa ba abin da ya faɗa gaskiya ne amma yana so ya nuna mana muhimmancin wannan abu yace la ta'murunna bil ma'ruf ko dai ku dinga yin umarni da kyakkyawa wala tanhawunna anil munkar kuma ku dinga hani akan mummuna wala ta'khudunna ala yadi safi kuma ku dinga hana wawaye aikata ayyuka wanda yake na na barna a cikin ku wala ta'qurannahu ala alhaqi atran ku dinga tirsasa shi akan abin da yake gaskiya ne ku nuna masa wannan aula yadribanna Lahu, ba wala yadribanna Lahu ba auli eh domin wancan da ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar wa la ta'khudunna 'ala yadi sabi wa la ta'qurannahu 'ala al haqqi atran aw idan ba ku yi haka ba kuwa ne ko kuma Allah ya jefa kiyayya kuma a a zukatan tsakankanin summa la kun kama la'anahum sannan ya la'ance ku kama yadda ya la'ance su yanzu ka ce al'umma kusan haka take yanzu ne zaka ga yara sun fito suna yanke yanke a unguwa ba mai hana su ba mai kama hannunsu ya ce bal wani lokacin ma in yayi laifin iyayen shi ne za su yi su fito da shi ba mun koma cikin banu isra'il din bake ba da ne uban shi zai laifi shi zai je duk abin da zai tara ko ba zai ci abinci ba zai nemi kuɗi wai je karɓo shi a hannun hukuma ba haka ake yi ba kaga ba mai umarni da kyakkyawa ke ai wanda ya laifi ka bar shi ko naka ne a hukunta shi ba maganar wai ka je ka karɓo sa da haka iyaye da al'umma a cikin wannan al'ummar su suke kawo kusan gurɓata tarbiyyar yara mutum ne yashi za ta zo da ɓarna gida ba zai tambaye ta ba zai zo ya ganta kila tana hira da samariya ƙofar gidansa gasa a zaune ba zai mata faɗa ba ko zai ganta da abubuwan da shi bai siya mata ba a hannunta ba zai tambaye ta ina ta samu ko za ta fita ta je gararinta ta gama duk yawon da za ta yawance duniyar nan ba zai ce mata ina ta je ba shi ba ruwansu da ita to irin waɗannan abubuwan su ne suke haifar da ɓarna a cikin al'umma su suke haifar da ɓarna wani lokacin mu za ta ba ta mamaki in wani abu ya taso na duniya za ka ga an haɗa kai yanzu abin da ya taso na zaɓe ko na siyasa ko mai za a ce to a zo a yi taro a zo a haɗa kai a yi shawara a samu mafita amma ga ɓarna a cikin unguwanni ba a shawara hana ko ana yi ba a yi saboda haka mun koma mun zama kamar banu isra'il ɗin ke kuma in ba mu hana ba ba mu gyara ba allah ba zai sauko gyara ba inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim allah bai canja mutane sai sun canja kansu da haka waɗannan masu yanke-yanken ko dai ‘yan uwanmu ne ko ƙannanmu ne ko yayanmu ne ko kawunanmu ne dole sai ka samu wani da ka san shi mun taba zuwa mu samu wani daga cikin su mu ce abin da kake ba daidai bane ko sai dai su aikata shi kenan abin ya yi ya wuce ba mai ce musu komai shi yasa gobe za su zo su sake aikata kuma ana haka ana haka abin har zai zo ya fada kawunan mu da haka Allah yana jefa ma mutane ma'ana yana kama su da laifi da ukuba idan suka babbarna a cikin su in suka babbarna to sai abubuwa su yi yawa a cikinsu wa zakara ibnu abid dunya ibnu abid dunya ya ambata duk da yake wance ruwayoyin ibnu abid dunya din nan ruwayoyi ne waɗanda suke masu rauni gaskiya malin ya kawo su dai dan dai ma'ana jan hankali ne yace an ibrahima ibni amri ni sanani qala auha allah ila yusha ibni nun ta yi irin wannan abubuwan da aka samu daga ahlul kitab cewa Allah ya yi wahayi ga ɗaya daga cikin annabawan banu Isra'ila shi ne Yusha'u ibn Nun. Shi Yusha'u ibn Nun ɗin nan shi ne wanda ya tafi tare da annabin Musa, shi ne fata Musa, da Allah ya ce wa ƙala Musa li fatahu, shi ne Yusha'u ibn Nun, mana annabi ne, shi ya jagoranci banu Isra'ila suka shiga wannan garin bayan rasuwar annabin Musa, shi ne Yusha'u ibn Nun, gane ko? Ah, ya ce, Allah ya wahayi ga Yusha'u dan Nun yace inni muhlikun wannan inni ne ba ila ba inni in ya zubuta ma ila anaka ka jara. to in inni ne kuma daidai ne yace inni muhlikun min qaumika 40000 min khiyari wa 60000 min shirari Allah ya masa wahayi cewa zan halakar da mutane 40000 daga na kwarai a cikin al'ummarka mutane dubu sittin kuma daga lalatattu abin ya bashi mamaki ya ce ya Allah ya rabbi il ashirar waɗannan dubu sittin ɗin maɓarnata ne ma'ana in ka halakar da su a kan laifi ne Fa ma balul akhyar to su na ƙwarai ɗin a wani dalili za a halakar da su ƙada sai ya ce lam da li gadab domin ba su yi fushi da fushi na ba sun gansu suna ɓarnar ba su hana su ba su su ba wa kanu yuwakiluna hum wa yasharibuna suna ci tare da su suna sha tare da su ba su taba hana su ba to wannan labari ne irin na banu isra'ila ba ka da tabbaci ingancinsa ko rashin ingancinsa in gane ko amma dai yana nuna cewa ba sa umarni da kyakkyawa ba sa hani akan mummuna akan samu kaɗan daga cikinsu wanda suke ma'ana bin tafarkin annaba kamar shi yushau ibn nun lokacin da suka je shiga wannan garin annabi musa ya ce ku godiya ga Allah kuma ku shiga garin da Allah ya ce za ku shiga da Allah ya musa alkawari cikin suratul ma'ida ya ce ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum wala tartaddu ala adbarikum alibu khasiri sai suka hada kai suka ce ya musa inna fiha qauman jabbari mutanen garin sun fi karfin ba za mu iya fada da su ba Allah ne bai ce su shiga Allah ne zai musu yaƙi amma suka ce wallahi ba za mu shiga ba wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha kuma ba za mu taba shiga garin ba sai in su sun fita eh fa in yakhruju minha fa inna dakhilun in har suka shiga suka fita to za mu shiga amma in ba su fita ba annabi Musa ba za mu shiga ba sai aka samu wasu kaɗan daga cikinsu Allah ya ce qala rajulani min alladhina yakhafuna an amalla Allahu alaihim mutum biyu kaɗai daga cikinsu su suka ce musu ku ji tsoron Allah ku yi biyayya ga annabin Allah to al'umma ce mai yawan gaske ba da kyar aka samu biyu da suka ja hankalin su suka ce udkhulu alaihimul ba ku shiga gar fa idza dakhaltumuhu fa antum ghalibun fa innakum ghalibun in kun shiga za ku ci nasara akan su to shi Yusha ibn Nun din yana cikin wanda suka biya musu wannan magana da shi ko da annabi Haruna ko da wani da haka suka gaya musu cewa ku ji tsoron Allah ku shiga a ƙarshe suka ce ya Musa inna lan nadkhulaha abada suka ce ya annabi Musa ba za mu shiga ba har abada don haka da kai da Allah ku je ku yakin muna zaune a nan bayan da za mu musa. suna saba ma annabawa gaba da gaba ba sa shauku kuma ba a samu wanda za su ce to ku ji tsoro a kamar yanzu yadda malamai ne suke tashi su yi wa'azi a bijire ma abin da suke faɗa ba wani wa a cikin mutanen gari da zai ce kai ya kamata mu ji tsoron Allah a cikin malaman nan abin da suka gaya mana na mara kyau din nan ne mu bar shi ko wannan mai kyau ne mu aikata sai ga wani ya ce ma da Allah ku rabu da su sun cika shiga harkar mutane ko sun cika takura ma mutane abin da bai shafe su ba ina ruwan su da mu wani zai gaya malami ina ruwanka da rayuwa ko kaga an koma an zama kaman banu Isra'ila to wannan babban asara yana gadar ma da mutane azabar Allah wa zakara abu umar ibn abdul bar abu umar ibn abdul bar ɗaya daga cikin manya manyan malikiya ne shine ibn abdul bar abu umar babban malami ne shine ya sharhin muwatta har cikin littattafai biyu da istizkar da kuma at-tamhid babu ma wanda ya ma malaman eh, littattafan malikiya hidima kamar ibn abdul bar babban malami ne to ibn abdulbar ya rawaito daga abi um-, imran ya ba a sallahu azza wa jalla malakaini ila qarya cewa Allah ya aika da wasu mala'iku zuwa wata alqarya wani gari an gane ko an damiraha biman fiha cewa ya aika da mala'iku biyu sannan yace ce musu je ku halakar da duk wanda suke cikin garin fawajada fiha rajulan qa'iman yusalli fi masjidin sai suka samu wani mutum a cikin alƙarya shi kadai a tsaye yana addu'a a masallaci ko yana sallah faqala sai suka ce ya rabbi inna fiha abduka fulanan yusalli mun samu wani bawanka shi yana cikin masallaci yana sallah bai shiga barna ba faqala Allahu azza wa jalla Allah ya damiraha wa damirahu ma'a ku halakar da shi har da su gaba daya shi ma din har da shi fa innahu ma ta'ammara wajhuhu fi yaqat domin duk abin da ake aikata na sako na bai taba bata rai akai shi dai bukatar shi ya zamu kusancin Allah amma abinda mutane suke yace shi babu wasu to kuskure Allah madaukakin sarki bai bar mu haka ba yasa Allah ya ce waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun cikin ku azamu waɗanda za su dinga umarni da kyakkyawa wanda za su dinga hani a kan mummuna wannan kuma su ne masu tsira da rabauta ya ce wala ta kunu kalladina ta farraku wafta laku min ba'di ma ja'ahumul bayyinat kada ku zamanto irin waɗanda suka rarrabu suka saba ma juna bayan gaskiya ta zo musu daga Allah wa ulaika lahum azabun ali wannan azaba mai raɗaɗi tana kansu to aka barin aiki na hizba in an ce hizba ba ba wai kawai karamin aiki bane a ce wai aje a rufe gidan kallon bol da waye hizba kuma ba wai na malamai bane kowa ma mai hizba ne a al'ummar nan kowa ma mai hizba ne kai a cikin gidanka ba za ka jira sai malam ya zo ya ma yaranka wa'azi ba kai ne mai wa'azi a gidanka yanayin yanda kake ɗabi'arka a gida shine abin da zai sa 'ya'yanka su tashi da kyakkyawan ɗabi'u in kai mai munanan ɗabi'u ne ya ranga an da munanan ɗabi'u don haka kai ne baka yi hizba a gidanka ba ba za ka jira sai limamin unguwa ya shigo gidanka ya ce ka tashi da kai da 'ya'yanka su yi sallah ba wannan haƙƙin ka ne haka na wanda yake kasuwa ba zai jira sai malami ya tashi daga masallaci ya je kasuwa ya hana su munanan mu'amala a cikin kasuwa ba kai musulmi da kake kasuwa kai ne dan hizba a kasuwa kai ne za ka ga an yi abu mara kyau a kasuwa ka hana ba za ka jira sai malami ya zo ya gaya ma ba haka na wanda yake aikin ofis ya ga wata barna da za a yi a ofis wannan lokacin shine mai hizba a ofis ila malamin ma ya ji ba za a bashi shi ya shiga ofis ba dan ba ma'aikacin wajen ba saboda haka dole dukkan sai mun zama masu aikin hizba kowa gurgurdan matsayinsa gurgurdan hizbar da zai da haka uba ne bai saba tashin asuba ba ba yanda za a yi 'ya'yan shi tashi da sallar asuba uba ne in ya fita bai dawowa sai sha ɗayan dare bayan da za a yi yaran shi su zo sulan magarba da sha ɗaya babu ba za su yi ba saboda shi bai nuna musu ba haka kamata ta duk abin da yake yi magarba ta mishi ya san yaya ƴaƴan shi sun zo masallaci ko ba zo ba wani hali suke ciki yanzu wani ba ya taɓa sani yaran ba sa sanin ya dawo sun gama yin bacci sai sha ɗaya ƙarfe goma da rabi ya dawo daga wajen neman sa, shi kenan sai ya wuce wajen hira wajen musu wajen majalisa ko tukuban mai tsire ko wajen mai shayi wannan ma wanda ya tsaya kan unguwa kenan wani zai ta wuce kallon bol sai ga mutum tsofai tsofai da shi aka fita yi gidan kallon bol kuma ya ce zai hana yaran shi buga bol a unguwa wallahi ba zai iya ba so da shi ma ya ji daga za ka ga mutum tsoho ya kai shekara arba'in bai sanya hana kanshi zuwa kallon bol cikin yara da suka yayi jikoki da su ba to ta yaya zai hana 'ya'yan shi bugawa ta yaya zai nuna ma 'ya'yan shi cewa ga abin da ya kamata ku yi mai kyau ne ko mara kyau ko ya shigo gida ya kunna tashar da abin da ake mara kyau yana kallo suna kallo ila shi zai sa tashar daɗin kowa a gidan shi duk abin da ake yana kallo ko tasha arewa suna da munanan abubuwa suna da abubuwa kaɗan wanda za ka ce za ka iya cirewa amma munanan sun fi yawa wanda zarge-zarge ma yana nuna tashar turawa ne suke ɗaukar ta da ya yahudawa domin a ja hankalin mutane sai a gurɓata musu kuma tunani. shi yasa da an yi wani 'yan shiri kaɗan da ya shafi al'adu sai a koma wani abu da ta sa addini addinin ba za a sa shi ba sai can da kusan asuba ba mai kallo lokacin da ya kamata a sa addinin ba za a sa to za ka ga uba ya je wani zai je ya yi lodin startups haka zai sa a gidansa duk wasu tajoji da ake kallo yaran za su kalla da haka in baya nan ma za su bude su kalli marasa to kaga dole sai mun tashi mun gyara da kanmu mutum wani bai gyara ma wani kayansa a gida wani baya zuwa cikin gidan wani ya ce bari ya gyara mashi gida kai ka san inda yake maka yau da haka mutum shi zai gyara iyalinsa shi zai gyara ƴaƴansa kuma wajibi ne a kansa kuma sai Allah ya tambaye shi Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kusa anfusakum wa ahlikum nar ku tsare kanku da iyalanku daga wuta kuma kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkanku ma'ana masu kulawa ne kuma dukkaninku kowa sai Allah ya tambaye shi akan abin kulawarsa yanzu da ina da kani yana da 'ya'ya ba haƙi na bane na je na gyara mishi 'ya'yansa shi ya gyara su ni kuma in suka zo gabana na ga sun yi abinda bai dace ba in gyara su ba zan je cikin gidan shi ce in gyara masa shi ya kamata ya gyara gidansa ya san abin da yake mai kyau ne ko mara kyau da haka barin hizba babbar barna ce a cikin al'umma a ce ba za a faɗa ba ba za a ga mummunan abu a gyara shi ba ba za a ga an bar kyakkyawa a yi a kwaɗaitar a kai ba to duk al'ummar da ta samu kanta cikin wannan hali to ta fara kama hanyar halaka shine kuma abin da yake biyo irin wannan al'ummar ta ba shugabanci aka samu yanzu yara ya zugo sai abin da suka ga dama a unguwa ba mai ce musu komai ko yana tsoro ya tsoro musu magana sai ka ce kamar unguwar ba shugabanni a ciki babin da yake faruwa ke akwai ɗaiɗaiku kun unguwanni ba sai an faɗa ba wanda irin wannan abubuwan yake faruwa wasu yan shekaru baya ila in karfe 8 sai baka saka ketara daga nan zuwa masallacin idi ba ko to a yanzu ma har yanzu haka ne a wasu yanzu ka je ta can ka gangara wajen mobil din nan baka isa ka wuce karfe 8 sai a tare ka a matse ka a bibbige ka a karboye ka a jima ciwo a wulakantar da kuma yaran mu ne musulmi kuma ba wanda zai fito ya ce ya kamata a gyara wannan abu ba za a yi kwamitin unguwa a ce a gyara wannan abu ba za a yi kwamitin masallaci a ce a gyara wannan ai da a cikin mu suke dole mu ba mu tashi mu gyara ba mu jira wani ya zo ya gyara ba Tun da su mutane ne mu ba mutane za a ba hanya ta farko hanyar sulhu da lumana da nasiha in taƙi to sai a sa ƙarfi yadda zai ɗau makami gai maka ɗau makami ya bige ka ka bige shi in aka yi haka ɗaya biyu uku to za su bari amma ba bin hanyar siyasa shine hanya ta lumana a masu nasiha a nuna musu barna abin da suke a nuna musu hatsarin abin da yake cikin abin da suke idan suka yi sai a ɗauki mataki a yanzu wanda suke zuwa su yi shara a unguwa din nan aka tsaye aka musu nasiha suka ƙi ji sai ku tara samarin unguwa duk wanda aka ji sun zo kowa ya fito ai su ma jikinsu ne mu ma jikinmu ne in suna suna jima mutane ciwo su ma a ji musu idan aka yi haka a unguwa ɗaya biyu uku wannan ga su ne ba su kare yi suka tabbatar suka zo unguwa ɗaya za a kashe mutum biyu na faɗa a kashe a masallaci nake tun da kashe mutane suke in aka yi haka aka yi ɗaya biyu uku to ba za su ƙara ba su zo wannan unguwar ba kuma in suka muku kuma su ni Allah ya ce ba in ƙata lokun faktolo ko in suka muku kuma su amma mutum bai cutar da kai ba rabu da shi amma ya taba ka ka tsare kanka ka kare kanka haƙƙi ne mutum ya kare kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la darara wala dirar ba cuta ba kar karka cuci wani kuma kar ka bari a cuce ka ya zo ya sare ma kafar ɗanka kai za ka je ka yi jinyar asibiti amma da ya sare kafar ɗanka shi ma yana da uba sare kafarsa uban shi shi ma ya je jinyar asibiti to zai a zauna lafiya wani lokacin shiru shiru a yi ta cewa a'a a yi fasbiru fasbiru ba ta aiki a kan yin waɗannan ce a kyale a yi waye wannan kyaliyar na gaya muku da an yi ɗaya an yi biyu an yi uku da za su kuma kuma wannan an gwada a wasu unguwanni ya aiki duk an san masu zuwa su yi wannan abin a tara su mun san ku yanda kuke mutane haka muke mutane yanda kuke so ku yi rayuwa haka muke so mu yi rayuwa kuna da haƙƙin rayuwa muna da haƙƙin rayuwa to amma barin abu haka karazi dai a saki kowa ko uku kowa ya kulle gidan shi ko an samu dan makwabcin shi ba ruwansa wannan shine illa wannan ita ce illa to dai dole sai mun tashi mun gyara Mun tashi mun gyara kanmu mu nemi taimakon Allah sai Allah ya taimake mu amma haka kawai wannan abin ba zai ba zai gushe ba a sai a zo a ita ce ai to addu'a za a yi ai addu'a sai ka ɗaukar mata mataki ka tashi ka gyara zai ka yi addu'a fa idan azamta fa ta ala Allah wannan kaga wannan bai yi fushi da abin da aka aikata ba sai abin shi ma ya shafe shi shine Allah yake cewa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khas ku ji tsoron musibar da ba a zaluman take shafa ba yanzu abin yazo kowa da kowa zai shafa kowa zai shafa saboda haka dole ne a tashi a yi hani akan abin da yake mummuna ne wa zakara al-humaydi ibn uyayn qala haddathani sufyan ah, an sa'id an mus'ir anna malakan umira an yaqsifa bi cewa wani mala'ika an umarce shi ya ma'ana ya jirkita wata alkarya ma'ana ya kisfe ta ya sa musu girgiza a juye ta gaba ɗaya faƙala sai ya ce ya rabbi ya Allah inna fi haƙula na lil'abid akwai wani bawa mai bauta a cikin alƙarya fa'auha Allah azza wa jalla ilaihi an bihi fabda cewa ka fara da ta kansa fa innahu lam yatama'ar wajhuhu fi sa'atin qab tun abin da ake bai taɓa yin fushi da abin da ake aikatawa na saban Allah haka dole sai malamai sun tashi sun nuna abin da ake daidai bane a daina jin kunyar mutane ka ji tsoron Allah mutane sun yi laifi a gaya musu sun yi laifi a gaya musu ta hanyar lumana ta hanyar hikima udo ila rabbi ka bin hikma amma so da yawa fannonin suna cikinmu. A ga sai wata munasaba ta zo ake wa'azi akan munasaba in munasabar ta wuce ba za a yi wa'azi akan wani abubuwa ba kuma zan zaɓe ya zo za a yi ta wa'azi a masallatai akan zaɓe. da zaran ya wuce wannan ɓarnar ta yaran nan masu shaye-shaye ba wanda ke hudu ba a kansu su ba matsala ba ne wallahi su ya fi wancan abin da ake gani a magance wannan matsalan ta fi duk wani abu so gyaran al'umma ta ke, in ka gyara mutum ɗaya ya gyaru ba ta san mutum nawa za su tashi ta ƙarƙashinsa ba da haka ire-iren waɗannan matsaloli ya kamata a dinga tattauna su misali in anguwa ne mun san wane da wane da wane Allah ya jarabe su da irin wannan a haɗa kwamiti na mutane limami da mai unguwa da manyan unguwa iyaye masu ji su musamman su je su kai mishi ziyara mun zo wajen kai wannan abubuwa da kake ba ma jin daɗin su da kai ɗan mu dole mu gaya a mishi nasiha zauna da shi haka muna ma nasiha ka bari ka koma ka zama mutum ko a yi haka ba a yi ba ruwan kuwa sai in ta shafe shi in ta shafi gidan zai zo ya ce to fa yaran nan yau sun zo sun mun kaza a da yake ta shafi gidanka yanzu ba ta shafa abin nan ba to matsala ce ta al'umma gaba daya sai an gyara wasu yaran an san inda suke makalewa su yi shaye-shayen su ba ne ana ba za a ɗauki masu gadi a ce a dinga biyan su ba a zan cikin firamare ne ila suna shan kwaye su ba mai ana su in mutum zai wuce sau ɗari ba zai magana amma da zaran sun ɗan shigo sun mishi barna a iyayen ta cewa to akwai fa matsala haka matsala nan ba ku gyara ta ba haka dole sai an tashi an yi hani akan wannan abu duk abin aka ga mummuna ne a hana shi abin da aka ga kyakkyawa ne an bar shi a faɗaitar da mutane su aikata shi to da haka ne mutane za su samu tsira amma mun bar zunubai suna taruwa mana da laifuffuka to su suke jawo mana bala'o'i a cikin al'umma yanzu kaga shan kwaya da aka bari yayi yawa shi ya jawo bala'i a gari ko ba shi bane shan kwaya sai dai a ce ai ana zargin wani shago ana siyar da kwaya kuma an san shagon ba amma ba za a iya ba za iya ɗaukar mataki a kai saboda haka dole sai mun yi da gaske ah, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gyara mana al'umma Allah madaukakin sarki ya dawo da waɗanda suka kauce zuwa kan hanya kuma Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga irin wannan abu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu